shi makabarta za a binne shi lokacin da ake ginin kabari kowa zai zauna ne in ban da waɗanda suke hidimar ginin kabari wannan shine abin da sunnar annabi ta koyar kuma a wannan zaman da za a yi ba a yadda ba ka zauna a kan kabari ka kiyaye duk inda za ka zauna zanto ba kan kabari ba ne ba a wannan zamar har ma annabi na yin wa'azi a irin wannan zaman can waɗansu suna hakan kabari annabi ya zauna sahabbai na sauraron shi yana yi musu wa'azi a wannan fili na makabarta idan an riga an gama binne mutum a cikin makabar an binne shi a kabarinsa to idan za a yi addu'a ana tashi ne tsaye gaba daya kuma kowa na yin addu'a tashi ta shi kadai ba a yadda yi tare da wani ba wani baya tsaya ya bada umarni ce ku karanta salati kaza ku karanta aya kaza abinda annabi ya ce wa sahabbansa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al yace istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafara was'alu lahu tasbita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshensa fa innahu al'ana yus'al domin yanzu nan bayan binne shi mala'iku na masa tambayoyi to ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa in an tambaye su man rabbuka yace rabbi Allah man nabiyuka yace nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma kitabu kawo ma dinuka yace al islam ya bada ansa daidai shine Allah ke cewa sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah to da haka wannan addu'a kowa zai yi duk wanda ya riga gamawa yi tafiyarsa duk wanda ya gama yayi tafiyarsa haka ake yi mai tambaya ta gaba karamar lahu yake cewa shin ya dace ne abu malami mai zuwa sadakan uku da bakwai da karanta salatul fati bayan yan idar da sallah ya dace a bi shi sallah waɗannan al'amuran da ka ambata cikin su ba wani dangi na kafirci illa iyaka ka ce musu bid'o'i mai yin waɗannan yana yin bid'o'i ne sai ka gargaɗe shi kai masa bayani yadda zai fahimci wannan bid'a kuma ya zanto ka tanadi canjin abin da zaka bashi na sunna lokacin da dukkan rushe yawa mutum wata bid'a akwai sunna a wajen da ya kashe ta to sai ka tanadi sunnar da zaka bashi a madadin bid'ar kar ka raba shi da ita kuma ka kyale shi hannunsa ba komai sai ya koma kanta gobe kaga in zaka yi wazin kai ma sai ka shirya kenan sai ka kimsa sosai da sosai to bidiyoyi ne da haka mai yin wannan ba a cewa ya kafirta dangogin abin da ka ambata cikin addu'a cikin tambayar nan ba sa kafirta mutum mai yin sukutun da bai kafirta ba kenan idan ya sallah shi kadai ta inganta ka'ida ko duk wanda in ya sallah shi kadai ta inganta in musulmai suka bi shi ta inganta sallar su ana magana ne akan jawaz halaccin bin sallah halal ne amma in ka samu wanda baya waɗannan bidiyoyin to shine wanda ya fi cancanta ka bi sallah fiye da wancan don sallah ita ce mafi tsadar abu kamar da Usman dan Affan ke faɗa mafi tsadan al'amari kenan a cikin ibadoji don haka sai ka duba wanda ya fi iyata kuma wanda ya fi cika sharɗan karɓa sai ka bi shi shine mummune salihi wanda yake kan tafarkin sunna baya kan bidoyi wanda yake kan bidoyi kuma sai ka gargade shi a hankali a hankali kana gargadan sa har ya daina wannan ma gara bayani akai a wani lokacin na gaba insha Allah sai mai tambaya yar uwa ce take tambaya kan cewa tana jinin haila ne mijinta ya umarce ta akan ta yi sallah alhali kuda da in tana haila ba ta sallah ko ya bayani yake akan haka ba za ta bi umarninsa ba tunda ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taba ganin masu karancin addini da kuma masu karancin hankali ba irin mata yace amma karancin addinin su saboda ɗaya daga cikin su zata zauna kwana da kwanaki saboda jinin al'ada ba ta yin sallah ko ba a cewa ta rama sallah kaga idan ta yi kwana bakwai ba ta yi sallah ba miji ya kire ta hadda sallah kwana bakwai kenan a wannan watan a wata mai zuwa ba haka kaga ya rufa ta addini kenan ya fi ta addini amma karancin hankalinsu kuwa yace a cikin abin da ya shafi dukiyoyi shaidar mace biyu tana madadin shaidar namiji ɗaya ne can da ubangiji ce wastashidu shahidan min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to saboda haka mace idan tana cikin jinin al'ada aka tabbatar jinin al'ada din ne kuma ya kasance tana ko cikin jinin biki aka tabbatar jinin biki ne to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi dawafi ba amma ya halatta a wannan hali ta karanta alkur'ani mai girma ya halatta a wannan hali ta yi zikirin Allah ta yi istighfari ta yi wa annabi salati duk wannan ya halatta a gare ta amma ba za ta yi sallah ba saboda haka nan mijin da ya wa matarsa irin wannan umarni ba za ta bi umarninsa ba tunda umarninsa ya saba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta zauna masallaci ba mai tambaya ta gaba yake cewa akaramakallah wani ne ya zo ya ce ya bashi kuɗi adadi wadda zai iya sayan buhu biyu na wake zai yi noma da shi lokacin da ya samu amfanin gona sai kawo masa buhu guda biyu to da aka bashi kuɗin buhu biyun nan da ya kawo manomi ya kawo buhu biyu wa mutumin da ya bashi rance ya je kai kasuwa ya sayar sai iske wannan kuɗin da ya sayar waken ya fi kuɗin da ya ba wannan mutumin shin ya zama kuɗin ruwa na karamakallah ko ya ba shi buhu biyu na wake domin ya amfani da shi bisa ga cewa eh, ya ba shi kai kudin buhu biyu abin da zai fara magarrama shine idan mutum ya baka bashi na kuɗi to ka mayar masa a matsayin kuɗi kar ka mayar masa a matsayin abinci shine zai fi kar riba ta shiga ciki hakan da aka yi a karamin ya zama kudin ruwa ne ko bai zama a yanzu bai zama kudin ruwa ba tunda ba da manufarsu ba ne wannan mai tambaya ke cewa ya je bakunta ne har zama ta yi zama dai suka ga ko kirkinsu ne sai suka ba shi aure to da ya tashi komawa garinsu sai ce zai tafi da matarsa sai iyayen suka ce ba zai tafi da ita ba sai ya nemi kuɗin kiyayya sai suka ba shi rabi sun ba shi rabi har ya rike sai ya canja shawara sai ya mayar musu kuɗin to zai yi matar ta za akwai wani hannun gyara ne a nan ko tun da har ya riga ya karɓo na sashen kuɗin tun da har aka ba shi rabi ya karɓa to ya riga ya karba daga baya ba zai zo ce ya fasa ba wato ya yi kullu'i kenan sai ya nemi a bashi kamar dubu biyar sai aka bashi dubu biyar da ɗari biyar sai ya karba bayan ya tafi sai ya canza shawara ga kai an more mun fa to ba zai koma ba ya riga ya wuce jaffal kalam mai tambaya ta gaba ke cewa akar makallawa hadisi ya nuna idan mutum yawa annabi salati guda Allah zai masa goma to yaya wadda ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim shi ma zai samu goma nan ne ko sai ya salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya shine idan kai guda ɗaya Allah zai ma goma dan shine annabi ce Kulu da siga ta amri wanda siga ta fi'il al-amri a cikin ka'idar usulul fiqh tana fa'idantar da wajibci lalle ne in zaka yi salati ka yi da wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim shine salatin da aka sani yau cewa shine salatin annabi wani zai iya kafa hujja da cewa akwai a cikin littafin ashifa na alqadi iyab sigogi na salatai daban-daban da aka ji daga wajen sahabbai wannan galibin su sanadin bai inganta ba zuwa ga sahabban kansu saboda haka wanda yake na annabi shine garwi inganta gashi nan cikin bukhari a cikin kitabu tafsir wajen faɗin Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ka'ab ibn ujra ya tambayi annabi ya zami ma salati sai annabi ce qulu allahumma salli ala muhammad da wannan ne imamu shafi yake kafa hujja cewa in dai zaka yi wa annabi salati in dai zaka yi sallah farilla ce nafila ce ka zo karatun tahiya shin tahiyan farko ce ta biyu ce dole sai ka yi salati ga annabi tunda annabi ya ce Kulu, allahumma salli ala muhammad saboda ka wannan shine salatin annabi salatul ibrahimiyya tambaya ta gaba yake cewa ko akwai wani hujja na shari'a da in mutane suka yi sallan farilla a wuri sai su canja wuri kafin su yi nafila ban san wani dalili na shari'a da ya ce ai haka ba rashin sani na kuma baya kore shi mai yiwa akwai shi ne ban sani ba mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne yake zaune a kujera haka kamar a falo ya rike tarbi yana salati ko hailala ko zikiri haka kuma yana kallon wani fim da ba shi ne ba to ko yana da wannan ladan tasbihin nan da yake ko na sisin ko bai da shi Ka'idan zikiri da addu'a da istighfari da salatin annabi sai an sami mawafa'atul qalbi lisana zuciya da harshe su yi tarayya cikin abin da kake yi harshenka na cewa misali la ilaha illallah zuciyarka na fassara ma'anar kana nufin ba abin bauta da cancanta sai Allah amma ina amfanin zuciyarka tana can gurin kana kallon wani abu a talabijin ko a video cassette harshenka na ta kalmar shahada ba abin da kai ba ka da ladan zikiri ko ɗaya. mai tambaya ta gaba yake cewa ko za a iya mar bayani dangane da haddi annabi wadda ya yanke wa mutane lokacin rayuwarsa na kisan kai kenan na kisa adadin mutanen da annabi yanke musu haddi ba zan yi kirge su ba halin yanzu suna bukatar kai istikara a cikin hadisai amma duka dai ba su wuce mutum goma ba duk yawan mutanen da annabi ya haddi ba su wuce goma ba mafiya shahara ma'iz sai gamidiya sai imra'atu unais da sauransu sai tambaya ta karshe mai ta yake cewa alal akar makalla amar bayani akan irin ajiyan amfanin gona da mutane suke yi in yayi tsada su fitar su sayar kuma wani irin abinci ne aka in an hana wani irin abinci ne aka umarni a sayar duk abin da ya karbi sunan abinci wanda ke ginshikin rayuwa ne ba kayan marmari ba to bai halatta mutum ya ajiye shi ba dan yayi tsada ya sayar nan gaba duk abin da sunansa abinci akwai ko bambanci tsakanin abinci da kayan marmari duk abin da ba za ka sa shi cikin layin kayan marmari ba sai dai ka sa shi cikin layin kayan abinci to shine ake maganar bai halatta ka ajiye shi ba dan yayi tsada ka sayar bai halatta ba wannan karin bayani sai a darasi na gaba insha Allah assalamu alaikum haka kuma zurriyin gidan Hamza yanzu mun samu guda nawa